الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا sha biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna kan darasi na talatin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz wanda muke gabatarwa na masallaci mai albarka na ihya'us sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba ku manta ba muna magana ne akan hukuncin bin gawa raka gawa da irin ladan da Allah ya tanadarwa wanda zai raka gawa ko wanda yake raka gawa aka ce raka gawa martaba ce guda biyu akwai martabar farko rakota daga inda aka wanke ta har zuwa kawo ta kofar gida da za a yi masa sallah akwai kuma martaba ta biyu kunce martaba ta farko daga daga gida a raka ta har aje a binne ta akwai martaba ta biyu kuma rakota daga inda aka yi mata wanka har a kawo inda za a yi mata wato za a yi mata sallah to shine malam yake cewa abu na goma sha na arba'in da biyar wala shakka fi an al-martabata al-ukhra afdal min al-ula sallallahu alaihi wasallam ɗaya martabar ta fi ta farkon kenan wato shi a yadda ya kawo shine martabar a raka gawa tun daga wanke ta har aje a binne ta wannan rakiya din shine ya fulada kaga mutum ya kawo ta an yi mata sallah sannan ya daɗa binta har ya kai ta makabarta abun ne ta har ya dawo to wannan akwai lada kwarai kwarai da gaske to shine yake cewa saboda manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam man shahida aljanazata min baitiha wa fi riwayatin man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban hatta yusalla alaiha falahu qiratun ومن شهدها حتى تدفن وفي الرواية الأخرى يفرغ منها فله قراطان من الأجر قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين وفي الرواية الأخرى كل قراط مثل أحد wanda ya halarci sallar jana'iza tun daga gida min baitiha tun daga gidan jana'izar a wata riwaya mani a ittaba'a ta musulmin wanda ya bi jana'izar mutum musulmi kaji sai aka ce me jana'izar mutum musulmi ya bi ta yana mai imani kuma yana mai neman lada dole ya zama akwai imani dole zama akwai neman lada shine imanan wahtisaba hatta yusalla alaiha har mutum ya haƙura har aka yi wa wannan gawa sallah yana da kiradi wa man shahida hatta tudfan wanda ya daɗa halattan gawa ya rakata ya halarci tafiya da ita har sai da aka binne ita wannan gawa ɗin a wata riwaya yufraga minha har aka kammala da ita hasbunallahu wa ni'mal wakil aka kammala da ita aka tona rami aka binne ta aka sa mata ƙasa aka yi addu'a aka yi tafi shi an kammala da ita to wannan yana da kiradi guda biyu min al'ajiri to wannan kalmar kiradi kiradi ta maimaita shi ne aka ce ya manza Allah wa mil qiratan wai mai wannan kiradi guda biyu me ake nufi da shi manzo Allah san sa yake cewa mislul jabalain al'azimain kamar waɗannan tafka tafka manya manyan duwatsun nan guda biyu a wata riwaya idan baka gane ba manya-manyan duwatsu guda biyu kamar dutsen Uhud dutsen Uhud babban dutse ne shi kewaye Madina gabaki daya a kwance dutse mai daraja dutse mai matsayi da manzo Allah yake faɗa cikin ruwa da Imam Bukhari yayin da mutum wata rana ya hango dutsen Uhud sai ya ce hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu wannan dutse na Uhud yana son mu muna son sa shine shine dutsen gidan aljanna kenan wata rana dutsen uhud din ya girgiza manzo Allah yana kansa abubakar yana kansa da Usman ma na jin da da umar suna kan shi ya girgiza dutsen manzo Allah ya ce usbut uhud ya kai dutsen uhud ka tabbata ka tsaya inda kake fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan yace a ka akwai annabi akwai Siddiki abubakar akwai shahidai guda biyu tabbata ya uhud dutse mai daraja to wai idan mutum ya je sallar jana'iza kurun sallar jana'iza idan ka je halarta sallar jana'iza za a baka lada kamar dutsen uhud dan Allah dan uwana wani irin ibada za ka yi a baka lada irin dutsen uhud idan kuma ka raka ta ma aka binne ta za a baka ninki dutsen uhud guda biyu amma wani baya zuwa jana'iza wani yana kashe waya wai an tambaye shi yaya alaji waya ka kullum a kashe in an buga da safe ce eh, shi nan bude waya mutanen unguwa su dame ka kullum sai ka in ka ji an buga ma waya da safe mutuwa ka ana kayyanta ka jana'iza Yaushe shi za ba na bude waya ta ni yaushe zan bude waya ta zo ana kira na jana'iza da sassafe ka san galiban mutuwa sai kaga da sassafe ake gayyata galiba la ilaha illallah wata rana kuma insha Allah ta'ala taka jana'iza za a gayyata ai kwarai da gaske la ilaha illallah kullu qiratin misla uhud to jama'a wannan umarni da wannan falala na yi wa gawa sallah a zuwa halarci sallar gawa ya shafa mata fa ba wai maza kaɗai ba yanzu a nan anguwar da za a yi mutuwa idan aka yi mutuwa aka zo aka yi sahun sallah mata ma suka zo suka yi sahun sallar gawa a baya suka yi addu'a wa mamacin yayi daidai ba a saba wa shari'a ba amma mu yanzu matan mu abin da suka dauka cewa sallar gawa maza ne kawai suke yi sai ga mata sun fi hamsin a gida an yi mutuwa a kofar gidan za a zo a yi sallar gawa amma ba za su iya fitowa su yi ba ko kuma alhazan mu za ga sun je aikin hajji ko umra za a zo ana sallar gawa a harami ta makka ko ta madina liman ya tashi kabbara insha Allah za ga duk sauran matan kasashe duk sun tashi ne amma mu matan mu ba za su tashi ba saboda ya oriented akan cewa ai ai mata ba sa sallar gawa so ku yi idan an samu dama a yi dan a samu wannan falana da lada wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu daud wa an-nasa'i wa tirmidhi wa sahih wa ibn majah wa ibn al-jarud wal bayhaqi wa at wa ahmad min turukin kasira an abi huraira radiyallahu anhu duk waɗannan malamai sun ruwaito wannan hadisi gaba daya wa riwayatu saniya lil bukhari wa nasa'i wa ahmad wannan riwaya ta biyu ta imam bukhari ne da nasa'i da imam ahmad wa fi lafzin lin nasa'i a'zamu min uhud a wata lafazin na imam nasa'i duk wanda ya halarci sallar gawa ya jama'a wanda ya je sallar gawa za a bashi lada ya ku dutsen uhud girma amma yanzu za ga mutum a unguwa an yi mutuwa an yi sallar gawa da motarsa kawai sai dai sai dai sai dai sai dai sai kauce kawai sai wuce ko kuma kawai tunda bai shafe shi ba ba dan uwansa bane ba anguwarsa bane ba danginsa bane ba kawai ba abin da ya dame shi kawai sai kauce wuce saboda me saboda ba karanta ba ba karanta ba so riba ne wallahi ana sallagawa ka tsaya ka halarci wannan sallah din shahidan min hadisi ubay bin بن marfuan bi lafzi أثقل أثقل في الميزان أثقل في ميزانه من wannan lafazin ya zo cewa wanda ya sallar gawa zai samu lada a ma'auninsa sikelinsa nauyin ya fi dutsen uhud akhrajahu ahmad wa ibn Maja bi lafzi an-nasa'i da ahmad suka rawaito shi da lafazin imam an-nasa'i wa huwa hasan والزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرها والزيادتان الأخريان للنسائي walil hadisi shawahidun an jama'atin min as-sahaba radiyallahu jama'a wannan hadisi yana da shaida shaida da yawa cin sahabai sun ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ula ko al-awwal na farko ga sauban imam sauban ya ruwaito daga kamar da muslim ya ruwaito wa tayalisi wa ahmad na biyu da na uku, Anil البراء bin عازب وعبد الله بن مغفل رواية الإمام النسائي وأحمد الرابع عن أبي سيد الخدري رواه أحمد من طريقين عنه وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في الفتح kun ana idan kun lura ga sauban sahabi ne ga albara bin azib ya ruwaito wannan hadisin shi ma sahabi ne ga abdullahi bin mughaffal shi ma sahabi ne ga abi sa'id al-khudri shi ma sahabi ne duk waɗannan sun ruwaito riwayoyi da suke daɗa ƙarfafa wannan riwaya ta lalle idan mutum halarci sallar jana'iza yana da wannan lada kuma ita sallar jana'iza jama'a kamar yadda kuka sani addu'a ce sallar jana'iza mai ce ce addu'a ce ya Allah ka wafewa ne Allah ka ji kanwa ne Allah ka wa ne Allah ka sa dan aljanna ne Allah ubangiji ka yafe masa ka dukan magabatansa ka dukan iyayensa sa ka sa mai ceto ne irin kalmomi waɗannan su ake ga mamaci wa fi ba'di shawahid an abi hurayra ta ziyadatun mufidatun la'allahu min al-mustafani zikriha yace akwai wasu shawahid ɗin abuwa da suke ƙara ƙarfafa wannan riwaya daga abi hurayra an samu ƙari masu amfani wanda yana da kyau mu ambace su yace kamar haka وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف ولما بلغه حديث أبي هريرة قال أكثر علينا أبو هريرة وفي رواية فتعاظمه فأرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إلى الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة فبلغ ذلك أبا هريرة فقال إنه لم يكن يشغلني إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها وقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه عبد الله بن عمر يا كسن شيء أبي ستبي السعداء idan yi sallar gawa juyawa ke tafiyarsa baya raka baya raka itami baya raka gawan wannan kamar habit ko ɗabi'a ko hali na shi waye abdullahi dan umar da ya yi lagawa sai tafiye shi amma labari ya zo masa abu huraira ya ruwaito hadisi kaji kaji kaji ga abin da yake cewa lalle annabi ya ce wanda ya tsaya bayan an yi sallah din bai juya bai raka gawa har aka binne ta a kabari to yana da wannan kiradi sai shi abdullahi dan umar ya ce ka aksara alaina abu huraira abu huraira ya yawaita mana hadisai wannan ba su kansa yake cewa ya yi karya ba ina fata ana fahimta wai yana ganin cewa shin hadisan nan suna da yawa abu huraira zai iya rike su gaba ɗaya kuwa ina fatan kuna fahimta saboda ba zargi ba ne dan kar wani ya ce yo ai ga abdullahi dan umar ma ai yana zargin abu huraira yana yawaita hadisi saboda ka san akwai waɗanda suke sukan abu huraira dangane da hadisai da yake ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a yana cewa wai wai ai yana kawowa ne wai daga wai daga wai aljihunsa wai yake kawowa saboda yana riwaya da yawa saboda ba sa son sa ba sa kaunarsa to wannan magana ba suka bace ga abu huraira abu huraira yana da matsayin da zai riwayar hadisi fiye da yadda ma ake tsammani wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa Abu Huraira idan ka zo wuri na ina yin hadisi ka shimfida mayafinka ga baki daya ka shimfide mayafinka a ƙasa akan cinyarka idan na gama hadisi ka ɗauki mayafin nan ka shimfida shi a kafadarka hakan kuma aka yi ya shimfida idan annabi ya kammala hadisi sai ya ɗauka sai ya yaba shi manzo Allah ya ce ka daina manta duk abin da na faɗa to akwai abin mamaki na an ce Abu Huraira ya ruwaito ya rufe laysa bi gari zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli wannan falala ce Allah yake ba wanda ya ga dama so jama'a ya kamata a san cewa Abu Huraira yana da matsayi ne da daraja kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya yi annabi ya masa addu'a Allah ya ce Allahumma alimu في الدين wa التاويل هو الفقه في الدين وعلموا wa alimu الله ya Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassara alqur'ani kisa ma min ayatin fi kitabillah babu wata aya a cikin littafin Allah ka ra'ayin Abdullahi bin Abbas so Abu Huraira mutum ne mai matsayi kwarai daga sai kuma mai ilimi bari ku ji abin da ya faɗa bari ku ji abin da ya faɗa shikenan um, wa fi riwayatin fata'azamahu sai Abdullahi dan Umar ya girma wannan magana ce to yanzu bayan an yi sallar jana'izan ma sai an tsaya an raka ta akwai wani gawa ya ce akwai wani lada ya ce kai wannan magana sai ya ce bari ya tura khabbab ibn al-arat zuwa na na Aisha ya tambaye ta dangane da wannan magana ta Abu Huraira shin Abu Huraira ya haddace ya rike wannan hadisin ko daidai shi khabbabu ya je tambayo na na Aisha ta ba da labari shin abu abu huraira abin da ya faɗa haka ne ko ba haka ba ne sai khabbab ya je samu na aisha ya bata labari ya ce gashi gashi abin da abdullahi dan umar wato ya abin nan ya ya ya aiko ni lokacin da khabbab ya tafi sai abdullahi dan umar wa akhadha ibnu umara qabdatan min hasal masjidi yuqallibuha fi yadihi hatta raja ilaihi rasul bayan dan aiki ya tafi sai shi abdullahi dan umar sai ya ɗebi tsakkuwa haka kamar yashi a cikin masallaci ya ɗiba haka yana ta irin jefawa yana wasa da yashin yana ɗauka yana jefawa yana ɗauka yana jefawa ina fata ana fahimta yana jiran ɗan aiki ya dawo daga wurin na na aisha ya ji abin da abu hurera ya faɗa haka ne ko ba haka bane ba faƙala sai ga dan aiki ya dawo khabbab ibn al-arat yace na dawo ga abinda Aisha take cewa sadaqa Abu Huraira lalle Abu Huraira abin da ya faɗa yayi gaskiya sadaqa Abu Huraira فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض عبد الله بن عمر wannan tsakuwa da nan sai yake juyawa yana wasa da ita ana ba shi labari cewa Abu Huraira abin da ya faɗa gaskiya ne daidai ne sai ya ɗebi wannan tsakuwa sai zubar da ita a ƙasa yace kai laqad farratna fi qararita kathira hakika mun yi sakaci lalle kiradi kiradi masu tarin yawa sun wuce mana ma'ana da ɗabi'arsa shi ma ya raka gawa ya kai ta makabarta shi wa ya shi Abdullahi dan Umar ya ce in dai haka ne to aka annabi ya faɗa hakika iradi iradi ya kubuce mana to Allah ji ga Abdullahi dan Umar ya zubar da wannan tsakuwa ne dan ya kamar ya ciza ya cewa ka subhanallah yana regretting ina ma da kullun idan yayi sallar gawa yakan yi kokari ya raka wannan gawa din ya je har kabari abun ne ta ya dawo gida dan ya samu wannan lada din iradi guda biyu yace gaskiya mun yi sakaci iradi ya wuce mana fa balaga zalika abu huraira sai labari ya kai wa abu cewa kaji kaji fa ga abinda abdullahi dan umar fa ya fada ka faɗi magana ya ce gashi gashi ya tura sai dai aka je aka yi confirmation <laughs> aka tabbatar ko ba ka bane ba sai abu huraira ya ce ha wa lam yakun yashghaluni an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam safqatu suq yace ni fa hada-hadar kasuwanci ba ta shagaltar da ni daga zuwa gurin annabi ba hada-hadar kasuwanci ba ta shagaltar da ni daga zuwa gurin annabi ba ni ba na zuwa wata kasuwa ni ba na wani shago ni ba na zuwa in bude shago in sai da kaya ni shago na shine gidan annabi kullum ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala kharsal wadai haka ban shagaltu da zuwa gona ina ainihin wato shuka kananan da ne shine alwadai din nan kananan dabino ni ba na zuwa gona ina shuka dabino don yin noma mana kina ne shi ba manomi bane da inda annabi yake yana tare shi yana daukan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma kuntu alzamu annabi sallallahu alaihi wasallam li kalimatin yuallimuniha yace ni ina lazumtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kalma da zai sanar da ni ita ko kuma in ya sanar da ni kuma wali luqmatin yut'imuniha da loma ɗaya da zai ciyar da ni ya bani ilimi kuma dan samu ɗan loma ɗaya in ci ni ban damu da in ci abinci da yawa ba abdullahi dan umar yace ce da shi anta ya abu huraira kunta alzamana li rasulillah ya nuna shi yace ya kai abu huraira gaskiya Allah ya taimake ka kai kan kafi mu lazimta gurin annabi kai kullum kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa alamana bi hadithihi kuma ya abu huraira kai kafi mu sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ku jama'a abinda za mu fahimta a cikin wannan hadisin shine kamar haka na farko dai ashe abu huraira mutum ne da Allah ya girmama shi yana da hadisai masu tarin yawa aina ya samu hadisai masu tarin yawa me ya jawo masa wannan saboda lazimtar annabi sallallahu alaihi wa sallam abu na biyu wannan yana nuna mana daraja da matsayin na Aisha ba dan ita ake labarin ba amma ya bayyana mana matsayin yarinya malam mai kwakwalwa dai eh, kwarai da gaske duka duka annabi ya tafi ya bar duniya na na Aisha shekara 18 ya barta 18 ya ke baiwa Allah ya ke yar uwa ya ke miskiniya don Allah yau shekara ki 18 ko 19 ko 20 ko 25 don Allah me kika yi musulunci littafi nawa kika rubuta na tarbiyyar yara izu nawa kika ce na Qur'ani makaranta nawa kike zuwa hadisi nawa kika iya kin iya larabci kin iya tada baki kin iya karatu kin iya kaza kin iya kaza shekara sha takwas yan matan mu kenan na wannan zamani to gaba ɗaya ma annabi ya yi wafati ya bar duniya na Aisha tana shekara nawa sha takwas kaga wannan yana nuna wannan baiwa Allah ta yi rayuwa da ilimi aka ce idan an zo maganar likitanci ma ita ce a gaba urwa dan gidan asma bint abubakar dan gidan yar uwarta yace ya ke baiwa Allah ke in an zo magana larabawa waƙoƙin larabawa cin fa kowa sani hadisan annabin ke ke ne a gaba maganar qur'ani ke ke ne a gaba Magana harkar likitanci ma baki bar mutane ba wayya aka haka ta ce wa ina zaune a wurin annabi kullum duk karatun da ake idan an zo an tambaye shi dangane da wani ciwo ko wata cuta Tace. ina jin abin da annabi yake bada? ina haddace shi yasa na rike gidanta fa makaranta ya zama university babba ta daukan ilimi manya-manyan sabai in gaya maka masu farfara za su tsuguna su dauki karatu a wurin na da aisha Allah ya ta wannan wannan yarinya masha Allah ta baraka Allah kenan wannan yana nuna ashe yaran mu ma ƴan matan mu sun tsaya za su yi karatu amma a tsaya ba iya komai ba sai dai kwalisa ya gagal ya gagal ta gagal ta gagal wallahi tallahi malam kaga malam yarinya tana ta yawo a unguwa malam mt ba ta san komai ba babu babu ba komai empty ba abin da ta iya kurin sai kwalliya da ado da fita da zagayawa da wane ne da wane ne wannan ba zai kai mu ko ina ba wallahi mu tsaya mu yi karatu yanzu kaga idan talauci ne talauci na rantse da Allah mu na zamani yanzu tsabar sutura da riga sun fana na Aisha abinci mai kyau da suke ci sun fana na Aisha la'alla kyawun jiki da ni'imar jikin da yake jikinsu sun fana na Aisha amma duba abin da na Aisha ce. akwai inda zaka je a duniya ka ce Aisha ba santa ba duk wata Aisha a duniya so take ta zama irin Aishar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ina babu empty ba komai shirme kurum an bata lokaci yar islamiyar ma dan karatu da ake zuwa ma ba a zuwa sai zance kurum ba ta fashin zance amma tana fashin islamiyya yayi ko ba ga bane idan mace ba ba ta da karatu ba ta da nauyi nauyin mace kimar mace shine ilimi ilimi malam shine ke kara mutum ado da kwalliya ko ya fi kowa muni idan ya tashi yana magana shi za a yi ta kallo ko da ya fi kowa muni saboda ba muninsa ake doba ba karatu ake doba duk yadda mutum ya kai da wani abu da ya mallaka a duniya in dai harkar ilimi ne in babu ya zama zero sai dai ya zauna a gefe so ashe wajibi ne jama'a mu karatu mu yada ilimi mu yada musulunci mu yada addini mu karantar da mutane addini mu sa ƴaƴan mu su yi karatu yau dana na je wani wani wata unguwa nan Hausawa wanda ya kamata na faɗi wannan maganar saboda a Zabura wata makaranta ce suke sauka Qur'ani alhamdulillah abin da ya burge ni saukar hadda matan aure a ciki kaga da an saba irin yara ne a suke za su sauke an samu matan aure wajen mutum uku ga ciki ga goyo ga zirga-zirga asibiti tuka tuwo da safe da rana da daddare amma wallahi ba tana sai da ta dauri haka suke za su zo shiga cikin yaran nan su yi ta nika alƙur'ani nan sun zo sun sauke yanzu waɗannan malam ba za su ƙara daraja idan mazajen su ba za su ƙara kima za su ƙara daraja amma mutum ka ga mai gida yana nan yana zaune da yarsa budurwa ta girma amma ba ta karatu amma boko fa ba a bashi yanzu da mutum ya ga ɗansa bai je makaranta boko ba wani ba ka je makaranta ba lafiya kuwa hankalinsa ya tashi ya jama'a muna so mu dawo da darajar wannan al'umma din mu bi annabi kamar yadda annabi ya faɗa to mu karanta sunnar annabi kuma ba a karanta sunnar annabi sai an je makaranta mu yi karatu ilimi shine wato haske ga ɗan adam ko ba ka bane yawa yi karatu yi karatu za mu fahimci wannan tunda kun ga an ce a tambayo Aisha duba karatu irin Abdullahi dan Umar ce a tambayi Aisha Abu Hurairah ya faɗi magana a ce wai Aisha ta zama ita ce reference ita za a je a tambaya saboda tana da shi tana da karatu abdullahi dan umar da ya dauki wannan tsakkuwa ya dauka ya zubar yana nuna da na sani ashe ya kamata idan mutum ya luzin dama ta kubuce masa ya nuna da na sani ko ba ka bane regretting ka amma na yi sakaci don samu kaza ba da sauransu kuma wannan yana nuna mana ashe jama'ar da suke yin sakaci ba sa zuwa sallar jana'iza ba karamar asara suke yi ba ba karamar asara bane yanzu kaga Abdullahi dan Umar yana zuwa ana yin sallar jana'izar da shi amma ya raka gawan ne baya rakawa saboda tsabar haushi abin da ya kubuce masa ya dauka ya buga tsakuwan nan a ƙasa ya ce kai amma wallahi mun yi luzin wallahi to akwai wanda wallahi baya zuwa i am sorry ku yi haƙuri in ji bature wallahi akwai mutumin da kuna tare da shi a anguwarku saboda yana da mulki ko yana da sarauta ko yana da kuɗi insha Allah ta'ala duk mutuwar da za a yi ba za ka gan shi ba baya zuwa su mutanen mu gani suke idan mutum ya samu kuɗi kamar an ɗauke masa wasu takalif ne na shari'a a ina wanda zai je sallar jana'iza ai sai talaka yi babban alhaji ai ba zai je ba ko masu mulki ai ba za su je ba to kaga wannan ba daidai bane asara ce ba karamar asara ba kuma yanzu mutum ya zo ya zauna shi baya zuwa na mutane amma yana so in yi mutu a zo masa so duk darajarka duk kimarka duk matsayinka duk malintanka duk iliminka duk abin da kake da shi yayin da aka yi mutuwa a unguwarku da Allah a ganka kaji za mu fahimci wannan a cikin wannan hadisi da ya gabata kuma wannan yana nuna mana ashe dai duk mutumin da ya lazimci malami iliminsa zai zama daban ne da wanda bai lazimci malami ba ɗalibin da kullum yana tare da malami to karatunsa ya fi yawa sama da wanda bai lazimci malami ba ga misali Abdullahi dan Umar sahabi ne mai ilimi Abu Hurairah sahabi ne mai ilimi amma da kansa Abdullahi dan Umar ya tabbatar cewa Abu Hurairah ya fi shi karatu saboda me yasa saboda Abu Hurairah kullum yana tare da Annabi haka Umar ma din wata rana da kansa ya faɗa ai an zo an yi sallama wata rana Abun musala shari ya zo gidansa ya kwankwasa kwankwan kwankwan kwankwan bai fito ba yayi idani ya nemi izini sau uku ya juya ya tafi sai da Umar ya fito ya ce ba na ji muryar wani wani ba ɗazu aka ce eh ai ya nemi izini ne baka fito ba ya tafi to shi ne sai yake cewa a kira mun shi aka kira Abu musan ashari a kira shi ya ce ya aka ka zo na kai ka kwankwasa kofa kafin na fito ka tafi ya ce eh ai annabi ya gaya mana cewa mun zo gidan mutum muka yi sallama in dai muka yi sallama ɗaya biyu in muka nemi izini ɗaya biyu uku bai zo ba mu juya mu tafiyar mutum yana da uzuri sai ce wa gaya maka ya ce annabi ne ya faɗa ce to yau in baka kawo min dalili da hujja ba sai na cata ka ya tashi ya wurin sahabbai jikinsa yana rawa saboda umar akwai bulala yana da wata sanda durra duka ya kere ta ya ga abin umar ya ce mu aka turo mai abu sa'id al-khudri shine karami a cikin a lokacin ce bari mu tura ma karami ma ya je ma shaida Yadda ya ce kaji kaji ai annabi ya faɗi wannan magana sai umar ya ce ka amma gaskiya hada-hadar kasuwanci zuwa kasuwa a sai kaya a sayar shi ya dauke mana hankali hadisan annabi suka kubuce mana ashe su Umar ma suna zuwa kasuwa ko ba ga bane ba suna zuwa su je su nemo so yana da kyau kima ce daraja ne daukaka ne a ce mutum yana da damar ma da zai je kasuwan ya dan kasa ma a kasuwa akwai albarka ga ta nan yanzu duk an rufe ta kowa ya dawo gida gari yana wayewa kowa zai tafi a can kuma za a je a nemo abin da za a nemo zaman kashe wando ba zaman musulmi bane ba so amma kuma zaka samu kuɗi amma ilimi zai dan kubuce ma shi yasa na Umar a hadisin Bukhari yake ce kuntu ana wa jarul min ansar ko kunna natanawabu nuzula ana wa jarul min ansar da ni da wani makoci na cikin mutanen Madina muna yin exchange muna canjawa yazo ya zauna gurin manzon Allah ya dauki karatu ni kuma in tafi kasuwa wata rana kuma in zo in zauna gurin annabi ya in dau karatu shi kuma ya tafi kasuwa ko ya tafi gona canjawa suke so wannan yana nuna mana ashe wanda yake fita kasuwa to la'alla wani abu zai kubuce masa na ilimi wanda bai samu ba ko wanda yake zuwa wajen aiki la'alla wani abu na ilimi zai kubuce masa kuma wannan yana nuna cewa ashe ba dukan mu gaba daya za mu haɗu mu rubdugu duk mu zo mu shiga makaranta a daina zuwa kasuwa ba a neman abinci ba zai yi ba a'a walaula na min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi dunya fi dini wa liyunziru qauman idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun a samu wasu jama'a daga cikinku wasu ware wasu zaman to likitoci wasu zama sojoji wasu zama yan sanda wasu zama malaman makaranta wasu malaman firamare wasu malaman nazari wasu malaman siniya wasu malaman jiniya wasu malaman jami'a wasu malaman allo wasu malaman masallaci wasu malaman gidan gwamnati wasu malaman kasuwa wasu malaman fada ko ba gama ne ba sai an rarrabu ga baki daya idan an yi haka to kaga an yi division of labor kenan an rarraba aiki kowa sai ya je ya rike abin da zai rike ku fahimci wannan yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske ya ku yan uwana sabai suna noma kenan tunda ya ce suna zuwa su dasa dabino yace ina da zumta annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ni ya ciyar da ni me yasa yace ciyar da ni Abu Huraira yayi zama na talauci gaskiya talauci yana cikin ashabu suffa ko ahli suffa waɗannan sahabbai malam talakawa miskinai mabukata da suka zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a masallacin sa babu mata ha babu gida ha babu dangi ha babu kowa kawai gidansu masallacin annabi anan za su kwana anan za su tashi yunwa talauci to annabin kansa mai gidan nasu sai ai wata biyu ba a ɗora abinci a gidan shi ba wata biyu aka tambayi aisha aka ce da mai kuke rayuwa ta ce illal aswadain al aswadain abubuwa guda biyu dabino da ruwa kawai to ya ka gani wannan wata biyu mu yanzu duk mutumin da ya sati biyu sati uku ma a gidansa bai ci abinci ba sai ya zazzagi kowa a unguwan nan zage zage zai in ba sa abu ma wallahi sai ya kafarta ko ba ka bane ba to mutanen da suke tashi a tsakiyar masallaci mutum ya tashi ya miƙe ya fashe da kuka wai matarsa ta haihu yana bukata a taimaka mai da kuɗin ragon suna ragon sunan da musabi ne baka baka zuwa ai sunan yaron ba a yanka ragon ba sai me ko dole ne sai a yanka ragon ba dole bane ba so ayi hakuri da babu kuma yanzu dan Allah malam idan a ce wannan zamanin ne a zauna a gida ba a ci abinci ba wata daya ai za a samu matsala ne daman matarka kan daman tuntunan za ta ce a sauke mata E, ka san su mata yan manyan inuwa ne dama kurin abas ita ba mace ba abin da ta sani a rarumo a bata gawai a bayar babu ba ta babu ba a kawo yawa tana sanin albashin ka nawa ne to tare za ku rinka lissafi da ita eh sai kuwa su ai masu gari <laughs> Allah ya mana afuwa mu yi hakuri da rayuwa ko da daɗi ko babu daɗi wanda fi kowa morewa rayuwa shine wanda yake juriya yanzu duk matan annabi guda tara nan shiru kake da shi sai hakuri. amma yanzu wani a gidansa da zarar baka bayarwa an dan samu matsala wallahi umarnin ka ba sai ga ƴaƴanka ma ba za su bi ka ba ƴaƴanka wallahi ba su bi ka ba wani yaro ya taba gaya mace aba malam baban sa fa yake ga yace aba malam eh zai shi zai zo ya tawo mutane fada <laughs> baban sa fa yake fada kawai ya zo ya zo ya tawo mutane fada shi ba komai yake wa mutane ba da ni nake dinkin sallah ni nake biyan kudin makaranta ni nake kaza ni nake kaza ba abin da yake mu fa kawai zai tayi mutane ba ni ba na son faɗa wallahi nace baban na kake ga haka amma ni malam gaskiya ni ba yadda ba ce to ka san laifin uban babu in yana lalewa yana bayarwa da'a kana zuwa kafin kai magana ma sai ga mutum ashirin sun durkusa amma baka bayarwa zancen ka ya ƙari ina faɗa ne don mu gyara ɗabi'unmu mu gyara halayenmu akwai iyayen da suke kawo kukan 'ya'yansu wallahi tallahi idan ba su ba su wani ba sa gaishe su mutum ya daina gaida ubansa saboda bai bashi kuɗin kashewa ba sai ga uba yana cewa uwar kin ga yaron nan ko in ga yanzu ko gaishe ne ba yi ba ko kin ga yau bai gaishe ni ba jiya ma bai gaishe ni ba shekaran jiya bai gaishe ni saboda wata yayi nisa zan dauki albashi gani in na zo na dan musu ruwan kuɗi dubu biyu dubu da ɗaya ke ga gaisuwa da sassafe kafin a tashi ma zai zo kwankwasa ƙofa. na baba na zo gaishe ka ne ba Allah eh dukiya dukiya ita ta ginu da ta gina zukatan mutum zuciyar dan adam eh muqamatul hariri yace ka annama min al-qulubi quratu hadhihi ziyadatu kulluha li muslim illa al-akhira duk a ƙaren nan a cikin littafin Imam Muslim aka ruwaito sai dai na karshe fahiya li Ahmad wa kana Sa'id bin Mansur وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح هكا سعيد بن منصور يرويته كما يدعى حافظ ابن عجل يفعل عشان فتح الباري والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم da wanda yake kafin wannan na imamu tsayalisi ne da isnadi ingantacce a bisa sharaɗin muslim wa ziyadatu saniya li shaykhaini قال نبي ان امام البخاري والروايه الثانيه فيها للترمذي واحمد روايه تبيو اشكي حديث تا امام الترمذي لاحمد والزياده الاخيره صريحه بان ابن عمر اتصل بنفسه بابي هريره كاجا اقالن قرشي a nan gurin a ƙarshe da ya ce an ta ya aba huraira kunta alzamana li rasulillah wannan yana nuna ashe abdullahi dan umar din ma ya haɗu da shi abu huraira din ko ba haka bane ba wa yu'ayyiduhu ma fi riwayati muslim wa ghayrihi abinda yake karfafa shine abinda yazo a riwayar muslim da wanin sa bilabs qala ibn umara ya abahir انظر ما تحدث عن رسول abahir kaman abbreviation ne na abu huraira ya aba huraira kamar yadda manzo Allah lokacin yana yi wa nana Aisha barkwanci wasa manzo Allah yana wasa da matansa sai ya cibire kira sunan ta sai ya Aisha kamar kai ne matarka Aisha me kwan ka zo ka ce mata Aisha ai haƙuri fa sai ka zo wata ran ka sha iska sai ka ce yash <laughs> za ta ji bawi sai ka nuna mata irin dai dan dan wasan nan ne da abin nan annabi yana ka duba ba duba matsayin annabi duba matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama ba mamaki bane idan yayi wa matarsa haka mutumin da yake tsere da matarsa a gida tsere an faɗa an daɗa maimaitawa saboda na ji wani ya zo yana magana mutanen nan wahabiyawa wai su kaza annabi yanzu annabi muhammadu a ce yana tsere a gidansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka wani ya zo gidan rediyo a garin nan mutum ya zo yana bayyana tsirecinsa kai yanzu ka kai matsayin malami da kana zuwa gidan rediyo kana ba da fatawa ka rinka zuwa kana magana da tana nuna cewa gaba ɗaya ma baka karatu ba yawa yanzu a garin nan za a zo a ce wai annabi wai yana wanka da matarsa annabi muhammadu a ce yana wanka da matarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai ga shi kananan ɗalibai suna ji kawai suka ce subhanallah lallai wannan mutumin ma baya karatu ga hadisi nan kusa kusa cikin bulogul marami a nan nan bulogul marami a nan nan bulogul marami kusa kusa na na aisha take cewa muna yin wanka tare da annabi kuma sai me ba wani abu bane ba to annabi yana yana barkwanci wa iyalin shi ko me ya rage ba abin da ya rage masa daraja ɗaukaka kima ga hadisi da imamu tirmidhi ya rawaito shi a cikin shama'il Muhammadiya na na aisha ce ina wanka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na ga gashin sa yana da gashi mai yawa har ya zuba kan kafa da shi matarsa ce manzo Allah Allah yake Qur'ani kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna taka suturarka ne yanzu wannan rigar ka zaka koyi mata wani abu ba abin da zaka koyi wa ka? to matarka suturarka ta haka Allah yake wa antum libasul lahunna kuma ku ma sutura ne ga ku. ba wani mutum namiji da zai koyi wani abu matarsa ko matarsa koyi mai wani abu haka Allah ya ga dama ya hada sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan dan hadisi ya zo ingantacce na Aisha take cewa da idan mun yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsere ni sai daga baya yanzu ina tsere shi ko kuma da da farko in tsere shi daga baya yanzu yana tsere yayin da na girma jikina yi kiba ta yi nama kenan ta yi kiba ko ta ce baya bana iya wuce shi shi hadihi bitilka da kin tsere ni annabi ce da kin tsere ni a shekarun baya kin tsere ni amma yanzu kuma na zo na tsere ki wannan yana nuna mutumin da yake da nauyin jiki ba lalle bane iya gudu sosai kamar yadda mara nauyin jiki zai me yasa ake kawo irin wannan hadisin dan a nuna mana kyakkyawan zamantakewa da manzo Allah sallallahu alaihi yake yi da iyalinsa ya zo a riwaya ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam daidai da bacci zai yi da rana sai ya zo a kafar matarsa na Aisha yake yin bacci ya kwanta ya dora kafar haka ya zo a riwaya sahihiya yaƙi aka je manzo Allah ya zauna zai dan yi bacci ya huta nana Aisha ta miƙe kafafuwanta da cinyoyinta ya zo ya ɗauki kansa ya kwanta a kanta babanta na asaidu na abubakar ya zo yana so ya ce wa Aisha ki maza ki tashi manzon Allah kin zo kin tsara annabi sallallahu alaihi wasallama mu samu mu tafi lokaci yayi amma annabi yana bacci yana kan kafarta sai na abubakar yana jin nauyin yayi magana da karfi annabi ya tashi saboda kyakkyawan zamantakewa ba irin mu bane da ni da kai mutum ya zo gidansa wai wai wai wai wai wai ba shi wai wai da wai kuma bari a zo a rena ka yana zuwa gida zai fara bai da kwanuka gau gau yaro ya zuga ta gudu ya'ya surura baba ya dawo alaji ya dawo gudu wani ya shiga karkashin gado mata kowa ya ta ruga da gudu ana jin tsoro alaji ya dawo wannan wani irin rayuwa ne wannan gidanka ka zama dodo alaji dodo ai mai gida so ake idan ya dawo mata su taho da gudu ana kokawa mata suna kokarin kamawa yara ma suna kokarin kamawa ko ba ka bane yara suna kaiwa leda su dama yara abin da suke kokarin karba leda <laughs> suna karban kokarin karban leda mata kuma ana cewa san da dawa haka ake so a zo a zauna a yi barkwanci a ji daɗi a kwantar da hankali a rai a ɓace ya ake mai sir haza. wallahi ba rayuwa bane mai kyau kaga yan ƴaƴanka suna jin mugun tsoro ko motsi ya kace baba yana nan mana baba mushkila baba matsala a wannan ba rayuwa bace mai kyau an tambayi na na Aisha aka ce manzo Allah a gidansa me yake yi ku ji rayuwar manzo Allah cikin gida me manzo Allah yake a gidansa tace tab kana fi mihnati ahlihi duk aikin da matansa suke yi shi yake yi ka tare da shi yana tankaɗe wata ran yana yanka kuɓewa wata ran yana share wani guri wata ran yana gyara gari wata ran yana hura wuta wata ran yana zuba ruwa a tukunya wata ran malam a tsakiyar gida manzon Allah yake zama ana komai da komai da iyalinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma mu yanzu suka kuskure suka fahimce ka kana wannan ce ashe wani mugun banza ne abin da za a faɗa kina ashe banza ne a gidansa a tsakiyar mata suna ta sa aiki wallahi ranar da jaga wani yana yanka kuɓewa. ai da zarar an ga kana wannan abun mu a ɗabi'ar mu adamu shikenan ka zama abin nan so jama'a wannan sunansa mai jahilci da rashin wayewa kowa ya zauna a gidansa ya shakata malam kan wani ya je takura shi fito cikin iyalinka ranar da ka mutu zancen ka ya ƙare wataƙila wani za a auro ya zo ya shiga gidan ba kai ba so tsaya a gidanka ka more ka sha kada ko ba ka bane yawa cire babban rigar ka rataye ta cire hular ka ka ajiye ta gidanka ne in za ka fito sai ka gyaggyara ka dan mammakala ka rataya sai ka Allah ya mana afuwa ku yi hakuri wai da haka ne za mu dan gyaggyara eh ayi hakuri na san wani abu haka na san ana bugangarwa da yawa amma hakuri za a yi ni ma da nake magana wani abu sai na gogi kaina amma ku za ku gane me nake gogan kan na wata yawa dan haka karatu yake Allah ba mu ikon gyarawa ban sani ba ko kuna fahimta na da kyau to shiken sai malam yake cewa a wannan riwayar sai Abdullahi dan Umar sai yake cewa ya Abu Hurairah ka san me kake gaya man daga manzon Allah فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة أبو هريرة ya عبد الله بن عمر يريك أن ننسى يتشتو na يدد ba نفدا با تاشي مجيبور Aisha. faqala laha suka tafi da abdullahi dan umar din da abu huraira suka tafi wurin aisha ya ummal mu'minin allahu akbar kai ku ce allahu akbar abu huraira yana girmama na aisha abdullahi dan umar yana girmama na aisha sai na abubakar yana girmama na aisha abu mamaki yasta ce kuma yana girmama ta ya kamata wani ya zo yanzu yana zagin na aisha wannan dattijowar mata masha Allah tabarakallahu alaiha tana da matsayin da Abu Huraira da kansa duba nauyin Abu Huraira domin matsayin Abdullahi dan Umar su kama hanya su je gidanta dan su ne su tabbatar da wani ilimi sai yanzu wani mutumin da tsohuwarsa bata ci sa'an naƙuda ba ya zo duniya a goce ba a ci sa'an zuwa duniya ba ya zo yana zagin Aisha yana la'antar Aisha matar Annabi wanda manzo Allah ka tambaye shi a duk duniya ya Rasulullahi wa ka fi so ya ce Aisha a cikin maza ya ce babanta ko akwai wani jawabi su bi ne ba wanda ya fi Aisha babanta ya za a yi amma yanzu muna nan muna da rahoto a nan ƙauyukan garin nan akwai mutane da suna nan ana ta zuga suna caccanja sunan sun sa wa su Aisha suna caccanjawa wasu sun sa sunan eh, abin su Abubakar an ce canja saboda tsabar yakar wannan da'awa yakar addini yakar musulunci ni ban ga dalilin da mutumin da zai zo ya ya zagi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai ya ce wannan wai yana san annabi ba sallallahu alaihi wa sallam shikenan suka je gurin Aisha an shuduki billahi asami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu mun hada ki da Allah ya Aisha shin kin ji manzon Allah yana faɗin wannan magana fa zakara al hadith ya ambaci hadisin mai tsawo fa qalat allahumma na'am aisha ta ce allahumma na'am lalle na ji annabi yana faɗa fa qala abu hurairah innahu lam yakun abu hurairah ce abdullahi dan umar na gaya maka kasuwanci bai hana ni zama gurin annabi ba noma bai hana ni gurin zama gurin annabi ba ni kullum ina tare da annabi kai ku kana zuwa kasuwa kai ku kana zuwa gona ya zaka haɗa kaina da kai وظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر idan kun lura jama'a wannan riwayar gaba daya riwaya tana nuna cewa ashe ta saba wa riwayar cewa ya aika khabbab ya zamu yi da wannan matsalar a can an ce tura wani yayi shine khabbab bin al arati nan kuma an ce da kansa ma ya je da shi da abdullahi dan umar yaya zamu yi to shikenan malaman hadisi su kuma yanzu suke aikin su malam yayi kware da gaske وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين حافظ ابن حجر ibn hajar da كان makanikin hadisi من injiniyan الله صلى Allah sallallahu alaihi wa sallama wani malami cikin malama hadisi yace duk duniya babu hadisi ingantacce cikin hadisan manzan Allah da ya ci karo da juna babu amintaccen hadisi ingantaccen hadisi tabbataccen hadisi ya ce kaza wani ya zo ya ce kaza wai a samu contradiction ko cin karo wallahi babu ya ce a kawo mu wallahi zan haɗa su to yanzu wannan hadisin wanda bai sani ba sai ce a ah, akwai matsala can an ce ya aika nan kuma an ce da kansa yaje to abinda abin da Hafiz ibn Hajar ya faɗa babban malamin hadisi yace bi anna rasula lamma raja ila ibn Umar yukhbiru Aisha dalika بلغ ذلك أبا هريرة ومشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة dan aiken yayin da ya je kai wa na Aisha labari kin ji kin ji kin abu abin dan Umar ya ce shi nan. abu huraira da ya ji labari kawai sai ya tashi ya ce to bari ma in je da kaina in ji ita kuma me za ta ce sai ya tashi ya je da kansa to shi za aka samu haduwar an ce sun haɗu din wali abi huraira radiyallahu anhu hadithun akhar fi fadli shuhudil janaza sayyidina abubakar a sayyidina abu huraira yana da wani hadisin daban da ke magana akan falalar halartar jana'iza qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yake faɗa jama'a ku ji wannan hadisin malam subhanallah abun mamaki wata rana annabi yana cewa man asbaha minkum al-yawma sa'iman qala abu bakr ana qala man ada minkum al-yawma maridan qala abu bakr ana qala man shahida minkum al-yawma janazatan qala abu bakr ana qala man at'ama al-yawma minkum man amal man at'ama minkum man at'ama al-yawma miskinan qala abu bakr ana قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة kai malam sai na abubakar ai ya zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul alim ya jama'a manzo Allah ne wata rana a makabarta ko manzo Allah ya wayi gari yake cewa kai jama'a yau waye ya wayi gari a cikin ku yana azumi yau man asbaha minkum al-yawma sa'ima waye yake azumin nafila yau Ko ya shiru cikin sabai dan ba wanda ya dauki azumin qala abubakarin ana abubakar ce gani nan ina yin azumi yau ya manzan Allah ina azumin nafila albishirin ku masu azumin nafila albishirin ku masu azumin litinin alhamis albishirin ku masu ayyamul bayt albishirin ku masu azumin sha uku sha hudu sha biyar ga wata albishirin ku masu azumin siyamu daud kana yasumu yawman wa yuftiru yawma manzo Allah ya sake tambaya man adamin kumul yawma maridan waye ya gaida mara lafiya a cikin ku yau kowa ya shiru abin mamaki wato wasu complicated tambayoyi ne annabi ya ta kawo su unexpected ba a tsammanin annabi zai tambaya malam aka rasa wanda ya je gaida mara lafiya a yau abubakar ce ya rasulullahi na je na gaida mara lafiya yau allahu akbar kana man shahida minkum al-yawma janazatan annabi ya ce to a yau a cikin ku ya jama'a waye halarci jana'iza kowa ya shiru kala abu bakarin ana abu bakar ya ce ni na je ya manzo Allah na halarci jana'iza manzo Allah ya sake cewa man at'ama al-yawma miskina to a cikinku waye ya ciyar da miskini yau a gidan shi kowa ya shiru kala abu bakarin ana sai na abu ya ce ni na yi wannan aiki ya manzo Allah manzo ce kai mashamat hadhihi al-khisalu fi rajulin fi yawmin illa da al-jannah wallahi duk mutum guda ɗaya da a rana ɗaya ya haɗa wannan ayyukan insha Allah ta'ala albishirinsa ɗan aljanna ne ga ofa na masu ga takardar aiki ga satifiket azumi gaida mara lafiya halartar jana'iza ciyar da miskini abu guda hudu duk wanda ya wani abubuwan guda biyar a rana ɗaya azumi ha gaida mara lafiya sai me halartar jana'iza sai me ciyar da miskini waɗannan abubuwan guda hudu idan ishtama fi rajul suka haɗu a kan mutum guda ɗaya manzala ce alƙawarin Allah zai shiga aljanna to yaya don Allah ka taɓa yin wannan a rana ɗaya ɗan tuno ka taɓa yi kin taɓa yi to mu jarraba mu gwada jama'a wannan hadisin ba sai na yi dogon sharhi da bayani ba yana nuna mana matsayin wannan dattijan sai na abubakar kaga kenan ana samun matsayi ne a wajen Allah in an bauta wa Allah ku yi wa Allah bauta sai ku samu daraja a wajen ubangiji baraka wa ta'ala wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi a cikin sa wal bukhari fil adab al mufrad abu na karshe wa hadha al fadl fi ittiba' al janaiz innama huwa lirijali duna nisa magana ta bin gawa da raka ta makabarta raka gawa a rike ta a makara a kai ta makabarta wannan ya shafi maza ne banda mata linahayin nabi sallallahu alaihi wasallam lahunna an tibaiha saboda manzon Allah ya hana mata su bi jana'iza wa huwa nahyun tanzi, hani ne ba mai karfi can ba kun gane akwai hani mai karfi akwai hani wanda yake ba mai karfi ba so wannan hani na cewa mata kasa raka jana'iza hani ne wanda yake ba shi da karfi can sosai فقد قالت قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز أم عطية تشي أن هنم أو رواية تكي تشيوا من ذن الله يا هنم ملنك بنقاوة ولم يعزم علينا أما بأن تامن حنبا وانا حديث أخرجه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود وابن ماجه وأحمد وكذا البيهقي wal ismaili yu duk waɗannan sun ruwaito da imamu ismaili wa riwayatul ukra lahu wa hiya riwaya lil bukhari ta'aliqan riwaya ce da imamu bukhari ya ruwaito ta ta'aliqi so anan gura abinda ake so a ce ya koyan kwana dangane da zuwan raka gawa makabarta shari'a bata ta wajabta wa ɗa mace da zai ba me hikima me yasa ba a ce mata su je ba ba zanan ta mata ba saboda gaskiya mata suna da rauni akwai matar da idan ta je kabari to ba mamaki sai dai a tona mata nata ai kwarai da gaske akwai matar da idan ta je makabarta ta gagawa insha Allah ta'ala sai ta yi jinya so su suna da rauni ina fata ana fahimta kun ga da karan rake da karan takanda ba ɗaya bane. ko karan rake yana da kwari ba kowane rake ne zaka iya balla shi ba amma karanta kan dafa zaka iya balla shi to mace kamar ta kan take namiji kuma shine karan rake to saboda za'a, saboda rauni da suke da shari'a ba ta tsananta musu ya zai sun je sun raka gawa ba amma in akwai wata jaruma da take ganin ita jaruma ne to wannan ba laifi za ta iya zuwa ta raka jana'iza ta je ma makabarta ta kalli gawawaki dan ta ƙara imani ta ƙara taƙawa alal aƙalli ta ke wa mai gidanta kuma ni ina so in ba da shawara duk mutumin da ya gama tasa ta fitine shi dan Allah wata ya ɗauke ta a mota da yamma ya tafi da ita makabarta kurum ka ɗauke ta kawai ka kai ta makabarta ku ɗan zagaya da ita tana zuwa ka ce cire takalmin cikin ganan da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da wanda suka fi mu tsoron Allah da takawa da wanda suka fi mu kuɗi suka fi mu wadata suka fi mu hali ga su nan ka dan kai ta wani kabari ka nuna mata ka ce kin ga nan idan kika mutu nan za mu kawo ki to ki ba mijinki lalle ki ba mijinki za ki kubuta daga wannan gida ne in kin ba mijinki insha Allah ranar in ka dawo kafin ka dawo ka yana kan tebur an gama haɗa maka komai saboda manzala ce zurul su tudhakkirukum al-akhirah ku rinka ziyartar makabarta makabarta tana tunatar da ku lahira mutumin da yake tuna lahira to insha Allah ta'ala zai gyara ibadarsa da imaninsa ko mutum ne yana shi yana tsayato a kai shi kabari in yana zuwa kabari insha Allah ko raunin rauninsa ai ko wato mun taurin kansa to dole ya samu rauni da gajiyawa ina fatan muna fahimta to Allah ya kara mana karfin imani Allah ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mana afuwa ya rangwanta mana ya yafe mana ya sa mu cika da imani ya jikan iyayenmu ya jikan malamanmu ya sa aljanna makomar mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh